اه كلنا نجاح او شيء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام مقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama don sake dawa da ci gaba da karatu kamar da aka saba a wannan masallaci daidai wannan lokaci a wannan rana ta sha shida ga watan ramadana ta wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida dubu biyu da sha takwas muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah shi muna jagora ai muna da bukatu daban-daban allah ya biya bukatun mu baki ɗaya kai tsaye dora ana za mu yi ga ayat da muka tsaya a kanta jiya da yake an samu matsalar hadari ba Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini wani mumini kuma da gangan kun ga muminan to inda ya karbi sunan mumini ba wai sai wanda irin babban salihi ko matsakaicin salihi ko karamin salihi ba inda mumini na to wannan na kira ta nuna ya gane gaba duk wani musulmin da ka kashe dai yana da imani Allah ya kare to bi an ya kasu da katal bi an ya kasu da shine ya nufi kashe shi bi ayi shay'in ko da wani irin abu ne ya buge shi aliman bi imani kuma yana da masaniya cewa wannan mumini ne fa jazaohu jahannam to sakamakon shi shine shiga wutar jahannama da biha. wato an kaddara mai da cikin ta wa gadi Allahu alaihi kuma Allah ya yi hushi da shi wa la'anahu kuma ya la'ance shi abinda ake nihi da la'ana abu ab'adahu min rahmati Allah ya nisanta shi daga rahama da jin kai ne wa adda lahum azaban azima kuma Allah ya nufi tattalin azaba mai girma sun nari a cikin wuta wato yadda yadda yake tsammani wa hada mu'awwal malam yace wasu malamai sun fassara wannan liman yastahilluhu cewa wanda zai shiga wanda ya kashin kai aka ba shi wannan matsayi shiga jahannama ya dawama ciki ta da ya gama da masha Allah ya gama da kuma ba a zaba wasu yi tawili cewa wanda ya kashe mumini da gangan kuma yana ganin halas na a kashe shi au kun ji fassara farko ko an yi tawili kun ga in aka yi tawili ba dole na a yi daidai ba ko yana yi wa a dace haka Allah ya kami kuma yana yi ba haka Allah ya ke ba amma dai malamai sun yi ijtihadi Allah ya saka masa kai to kun ga galiban wanda duk zai kashin kai to galiban gane yake wannan a kashe shi daidai na ko ba haka ba bai ɗauki makami ya kashe shi ba sai da ya yanke shawara shawaran ga daidai na a kashe da kun ga akwai matsala ko da ta tawilin da an kai da wuya mutum ya tsere daga shiga wutar nan ah, au bi da za a in juziya wasu kuma sun fassara cewa za a fa jihar nan khalidan fiya in juziya duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamako na yi shiga wutar nan. in dai an saka mai ga aiki ne shi a sakamakon aiki Huh? daman ka gan shi eh, da bara ya kai yabe ta ba in dubiya in dai an saka ba ولا بدعة في خلف الوعيد لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال يتي الله ما يصاب على دي وتعالى الله yana bai gafarta shirka idan mutum ya mutu yana shirka wa ya gasu ma sun da ya sha wato Allah na gafarta abin da bai kai shirka ba wanda ba shirka ba ga wanda ya so na bi ba cikin na karanta tafsirin imam al-qurtubi yace wasu malamai sun ce wa ya gafiru ma kuma zalika liman ya wato illa qatala nafsi illa katala nafsi mu'min inna lillahi wa inna ilaihi wato wannan ne matsalar malam magana ta girma fa matsalar nan magana babban magana saboda haka kenan wato lura da wadda a da za a huja annama kaliban fiha ila to wannan aya suka ce za a kaddara wa ya gafi ma su zalika liman sha'u illa qatala nafsi almu'min to wa an ibn abbas an karbo daga dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa ala yadda yace waka aya tana nan musa ga zahirin ta ba wani tawili gare ta ka san ko Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu ana ce mai tarjumanul Qur'ani wato shi wato mai fassara Qur'ani ne in yi fassara ana gamsuwa da ita don annabi ya bayar ba yana dan karmi yaro ya tori ne yace bude ya bude ya Abu Hurairah kace bude sanan shi Ibn Abbas addu'a Allah annabi ya yace Allahumma allimhu tawil Allah ka sanar da shi nasarar Qur'ani Allah ka sanar da shi nasarar Qur'ani kuma Allah ya ba shi to ah, wa annaha nasiha da gairi na min ayatin magasara dan abbas Allah ya da shi ya ce wanda aya ta duk sauran aya da kaje an ce gafara gafara gafara to shi dai kashin kai na mumini kashin mumini to wanda aya ta shahadu duka wa bayyana ayatul bakara anna qatil al-amdi yuqtal bihi ayatul bakara ta nuna cewa wanda ya kashe ya yi kashin gangan ya kashe musulmi da gangan to ana kashe shi da shi wa anna alaihi diyata kuma lallai akwai diya kan shi in ubiya ya an ce an yaye ba. kuma a fikin maliki a fikin malaman fikin sun ce in mutum ya kashin kai da gangan ko an yaye mai ya ba da diya sai ya mai bulala da bulala ɗari sannan a ɗaure shi gidan yari shekara ba saboda laifi ne ya yi girma kashin kashin mumini laifi ne mai girma wata baka ha an yi bayanin kadarin diya wato can aya da ta gaba wajen kadar da kadari wajen kashi na kuskure babu bukatar sai an mai wa bayyana ta suna, kuma suna ta yi bayani anna bayyana al'amri wal qat'i qatala yusamma shubuh al'amri wato suna ta yi bayani cewa tsakanin kashin kuri kuskure da kashin ganganci akwai wani matsakatakin kashin kai ana ce mai shubuh al'amri wato wanda ya yi kama da ganganci wa huwa an da walidun waladahu shine uba ya kashe ɗane ne ma ya kuna amda fi gaida. inda ba uba ba ne sai a ce ya kashe da gangan sai a kashe inda maliki a wajen imam malik wannan shine katala yanzu da uba ya ɗauki sanda ya bugi ɗane ko ya ce hai da fasa ko da gatari tsuganin da suke suke ciki ne sai mutu to za a ɗoka tun da uba ne na ba da gangan na sai a ɗauka ba da gangan na ba tun da shi mahaifi yana da tausayi ga abin haihuwa kuma akwai wata alfarma da daraja tsakanin uba da ɗane uba na da daraja saboda haka ba za a kashe uban saboda ya kashe ɗa ba wakala amdi fi sifati inda shafi amma a wajen imamu shafi'i diya wato ta kisa ta kashin kai idan mutum ya kashe wani da gangan an kashe an yane mai ya bada diya to a wajen imamu shafi'i sifar ta guda da ta kuskure eh, sifar ta guda da ta ganganci ita abin nan shigo al'amdu wakal kasa fi ta'jili sannan tamkar kuskure take wajen ajali wato munajjama ce ana sanya ta lokaci bayan lokaci a karkasa a karkasa sai a biya walham haka na waɗanda za su ɗauka na kashin kuskure su ne za a azama wannan kashin ganganci ya an yaji wa huwa wal amdu aula bil kafarat kuma shi shubuhul amdi wato kashin da aka ce yayi kama da ganganci amma ba a kai ganganci ba sai dai an gallaza an kaura radiya to da shi da kashin ganganci aula bil kafarat su ne sun ka cancanci ko suka yi cancanta a ita fara min al fiye da kuskure fil qiyas ga qiyas hibbat fihi ma don haka su ma ana son idan mutum ya samu wannan sosai na yin kashin ganganci shi ma shi yi diya kun ga shari'a sabanin hankali abin da ya zo cikin nafsi wa man qatala mu'minan khata fa tahriru raqaba alamma. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى بينه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين وكان الله عليما حكيما cikin wannan aya sai Allah ta baraka wa ta'ala bayan ambata cewa bai kamata mumini ya kashe mumini sai dai da kuskure ba da gangan baka to sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa man qatala mu'minan khata wanda ya kashe mumini bisa kuskure kun san har ma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alai? Allah ya hima al'umma ta abubuwa guda uku abinda sun kai musu kuskure da abinda sun kai da mantuwa da abinda aka tilasta su tilas bisa tilas ba da soyo ba da soba suka aikata ba a rubuta musu zunubi an ɗauke alƙalami an ɗauke musu alƙalami an yahe musu to amma saboda girman rayuwar ɗan adam sai aka ce wanda ya kashe ɗan adam mumini gusa kuskure sai ya yi kafara wato sai ya yi wata ibada don neman karkarar laifi kuma duk da cewa an ya mai akwai wato karanti ta za a ya mai to amma sai ya ƙara da kafara sai aka ce fata hariru raqabatin mumina zai yi kafara da yanta wayayen bauta kun ga akwai bayi sai mutum ya samu bawa ko baiwa mumini ko mumina saliman min al'uyubi wanda baya da aibi ba wai wanda an gaji da shi ne ana iza iza da cikin bayin waɗanda ake so masu amfani wanda ana sa su aiki su yi ko a sa sun iya karatu da rubutu su yi rubutu ko suna iya karantarwa ko suna iya wani abu amma suna nan karkashin ka bayan ka ne sai a ɗauko cikin ko ku yanka ta wadda ma ubangijin nata ma kina da bukata da ita amma tun daga ibada sai ya ɗauko ta shi ka fara da ita sannan a yi diya a ba da diya duk da kuskure na sai an ba da diya an yi muku an yi bayanin diya raƙuma ɗari ko shanu ɗari biyu ko tumaki dubu ɗaya ko tumaki ko awaki dubu ɗaya kun ga dinari shi kuma dinari dubu dirhami dubu goma wata ruwaya tana ce a'a akwai bambanci tsakanin canji ƙirar dirhami wani sai dubu goma sha biyu za su isa to yanzu jama'a idan za a kiyasta dinari dubu ko dirhami dubu goma sha biyu naira najeriya na za a samu ni dai na san can baya har sun kai miliyan 69 ko Hadda ɗaruruwa sama to kun ga lehin kuskuren nan su za a ba su bayan waccan kafara in babu ba babu koyangi akwai azumi babu ciyarwa azumi na kawai daga koyan bota sai abin sai azumi azumi wata to nan wajen wanda ya kashin kai da gangan amma waliyan mamaci sun kace mun mun yahe mishi ko saboda an roƙe su wasu manya sun sa baki ko wasu dalilai na zumunta ko abin da ya kama da haka suka sa aka ce an yahe mai shi ba da diya ko kuma an yahe mai ba sai ya ba da diya ba da diyar da komai an yahe mai to ƙur'ani an ɗauke shi marigayi na wanda ya kashe kai da gangan marigayi na don shari'a musulunci za ta zartar da kashewa gare shi saboda haka shi ba a kaddara mai cewa shi ka fara to sai ga shi yanzu an ce an yahe mai kuma aya ba ta ce ya ka fara ba to sai malamai su ce ai shi ya tantanta ma shi ka fara don haka an nemi shi ma shi ka fara amma sai dai shi mustahabi ne ƙiyasa saboda kiyasi na an kai ba na sahaya ya ce ba to kuma shi sai ya yi bulala ɗari na uku ba sannan a ɗaure shekara ba jama'a kashe mumini kashe musulmi yana da girma ko ɗan ƙaramin aiki na babban laifi ne akwai wasu ayoyi da suka zo suna tafiya ta haka wannan suna ƙarfafa wannan bayani ah, Allah tabaraka wata'ala ya ambaci ah, kissar qabil da ya kashe dan uwan sahabi bayan wannan kissa sai Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سندير wanga mu aiki da kabila ya fara na kashin kai sai allah ya kama doka ya sanya dokoki na kashin kai can wata alaƙi waka ta muna na ya ya nan nafsu bin nafsu wannan kaga ke kisasi to amma dai game da nuna girman laifin allah ya ce sai muka rubuta wa bani isra'ila tun cikin taurata yana nan rubuce annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin duk wanda ya kashe wata rayuwa ba tare da ta yi kashin kai ba wani haƙƙi na kashe ta au fasadin fil ba dan ta yi wata banna cikin ƙasa ba kamar fashi da makami ko sata yara ko sata mutane a yi garkuwa da su da sauran dai ayyuka da suke banna ne cikin ƙasa ko ya yi laifin zina ko ya yi lewaɗi wannan duka barna ne cikin ƙasa a'a bai aikata ko wani irin laifi daga cikin jinsin laifukan da suke sa a kashe shi ba to wanda ya kashe shi faka annama qatalan nasu jami'a ya keta alfarmar bani adam gaba daya misalin shi kamar ya kashe su gaba domin keta alfarmar dan adam guda kamar keta alfarmar bani adam ne gaba wa man ahayaha shi kuma wanda ya raya dan adam guda ma'ana Allah ke raya huwa almuhi almumit shi ke raya cikin kashi amma dan adam akwai rawar da yake iya tatawa ya bada gudunmuwa don tsamo wani daga halaka ya taimaka don a dora rayuwa ce to duk wanda ya yi wannan aiki na jin dan adam ya tallafa ma rayuwa ce don kada ya halaka ya tsamo shi ko ba da cikin ruwa ya gaci cewa zai kai gurbi kada ya haɗe shi ko ruwa ta sanye shi ya tsamo shi ko gobara ta ya gani za ta ci ne ya tsamo shi ko haɗarin mota na ya ga in ba a taimaka mai mutuwa zai ya taimaka mai ko ta wace huska na ya taimaka ma ɗan adam to mutum guda da ya taimaka ma faka annama ahayan nasa jami'a to misalin ladar da Allah zai bashi saboda girmama ɗan adam da taimaka ma ɗan adam guda to kamar ya raya mutanen duniya ne gaba ɗaya suratul ma'ida aya ta 32 kun ga rayuwar ɗan adam tana da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kashe kai kashe ɗan adam yana yiwa da wata manufa kamar ta fashi da makami shi yasa saboda yan fushi da makami laifukan su akwai ba mutane tsoro akwai karɓar dukiya akwai kashin kai cikin aikinsu sai Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma jazaa'ul ladina yuharibu inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan yuqtalu ay yuqtalu ba su da wani sakamako sai shi ɗayan uku kawai da aka ambata cikin aya an yi kattalu a yi mutu mugun kashi don ba sai an yi kutalu ba an yi kattalu kaga a karkashe su a yi mutu kashi na wulakanci au yi sallahu ko kuma a rataye su ba wai irin ɗaurewa ta irin wanda ake ɗaure akuya ana tausa wata kasta ba a'a ɗaurin da za a yi musu mugun ɗauri za a yi musu a rataye su ko kuma an suka sa a yi ne a karkace hannuwansu wa arjulun da kawon su min a mara kata hannun dama lahin warko kawa hannu kun ga da an ga gurmu yana tafiya inda ana sai da haddin fashi da makamin. in dai bai da bai da hannu guda na dama ba kawa hauni sai a ce ga alama ga alama amma kaga kuma bai ina yiwa wani hadari ne ya kace mai hannu guda ka hauta saboda haka sai a kace misa hannun dama kawa hauni in ya koma laifi na biyu sai a kace hannun hauni da kawar dama in ya duk da rashin hannun dama da kawa hauni sai bai hana mai ci gaba da fashi abin nan fashi da wakani ba to ya hako makaman sai a kace gaba daya kun ga sai ya yake kenan to sai na karshe auyun ko min al'abd ko a kore su daga kasar da suke ya ko na kurkuku na Guantanamo sai a kai su can kaga Guantanamo ai ba Najeriya take ba ko to haka a ce yan wuce suna ya kamata a kai guantanamo bai a bakuntar da sutan, ko labarin su ba a yi to malamai suka ce in dai dan wani ya kashe wani cikin wuce da makami ya kashe wani to ba makawa sai an kashe shi don haka wai ba zaɓi na an ka ba su mataki na za a yi haka wasu malamai suka ce in dai ya taɓa kashe wani sai an kashe shi amma saboda ya shiga hanyar sana'a kashe mutane ko bai kashe kowa ba ko bai kashe kowa ba cikin aikin da yake an kan mai to ana iya kashe shi shi yadda zaki ana iya kashe shi alƙalin musulunci yana iya kashe shi ko gwamna ko sarki sai ce to ya hukunta ya ba da dama a kashe shi ko kuma a ɗaure shi a rataye shi ko kuma a kace mai hannu guda ta haku sannan ko a bakon ta kashe to wannan shi ne al wanda bai kashe to kun ga sana'a kashe mutane ba ta da kyau. ko mutum ya doka nan zai cin abinci irin wanki da makami ko dan banga siyasa an sa wani hoto ni ina ganin wai shin kyamara tana iya a tsage ban mutum kama da ake tsage kankana ko da ake tsage duma in dai wannan abin da gaskiya na an yi to rashin imani ya kai rashin imani ga al'ummar Allah ya tsawar hoton wani mutum ne na gani an tsaga bai ne ga tsoka tana jinjirin mu nan da nan can an fasa na an fasa aka ce ana kira zuwa ga mutane su daina ire-ire waɗannan aiki na bangar siyasa da sunan bangar siyasa to kun ga ya kamata ɗan bangar siyasa su shiga taitayen masu gidan su na siyasa wanda suke sa su yi musu wannan aiki su shiga taitayen haka nan yan washi da masu satan mutane da masu tsari yan juju wanda suke sun yadda a kawo musu jariri a kashe a kawo ko kuma a kashe mutum a kawo musu kayan ciki ko kuma wasu sanar mutane wajibi ne su shiga taitayen su wata aya ala ramma Allah ya ce wala ta kasu dan nafsal lati harama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ta'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu Allah mai girma da waka ce, wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rayuwar da Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi don haka haramun ne Allah ya haramta a kashe rayuwa wato nan ba wai sai musulmi ba hatta kafiri ba a yadda a zubar da rayuwa ta ce a kashe shi kawai ba dalili ba za ku ji cikin wani hadisi game da abin da ya kashe kashirin amana to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi akan zalunci wasu suka zo suka kashe shi bisa ga zalunci ba da hakke ba da ja'alna li waliyhi subhana to mun sanya ma waliyansa yan uwansa su bi sawun hakkin su nemi hukuma ka neman musu haƙƙinsu har a jawo wannan da ya kashe musu ɗan uwa a kashe wala ya su rufe da su waliyan kada su wuce iyaka su nemi a kashe wanda ba shi ya kashe ɗan uwa ko kuma su ce sai ai yi musu gyara a kashe wannan su ko su ƙara su kashe wani kada su wuce haddin shari'a a su bi dai-dai daidai shari'a a ba su haƙƙinsu to cikin hadisai masu nuna mana girman kashin kai na karanta hadisi guda idan ta kalmar imani da zai zai ma falsafi lor wa kullu finnar ba sai na sake karanta a jiya an karanta akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man a'ana ala qatl muslimin walau bi shatr kalima ku tuna min karshen hadisi me annabi wanda ya taimaka da rabin kalima rabin kalima ya taimaka da ita wajen kashe wani musulmi kun san cikakkar kalima shine ku kashe shi ko ku gama da shi ko kai ya kai labari to a raba mu da kalmar gaji ni a rabin ta eh kunga wanda ce a kashe ga shari'a ya ba da gudunmuwa kuma in za a za a zarta hukunci za a kawo da shi in za a kashe waɗannan a gama da duk da ce ba ta bai ɗauki makami ba su sun ka ɗauki makami amma da taimako ne da umarni ne shi ko wanga bai ba da kalma cikakka ba amma ya yi amfani da gehen kalma rabin kalma wanda yake ishara na nuna cewa lalle ya ba da goyon baya cewa a kashe wannan mutumin to sakamakon lahira na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma zai shiga wuta zai shiga wuta tare da waɗannan da suka kashe mutum to sannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la zawalu dunya ahawanu ala allahi min qatl al bi ghairi haqqi wallahi gushewar duniyar ka ya yi sauki ga Allah fiye da a kashe mumini guda ba tare da haƙƙi kun ga wani wai don neman duniyar gani don bi dan mulki yake gani bai samu sai an kashe mutane wani tsafi zai yi kuɗi ya karɗa yana ganin bai samu sai ya yi amfani da sassan mutane an kashe mutane to ga shi gaba ɗaya duniyar da abin da a cikinta gushe da ya fi sauƙi wajen Allah fiye da wannan rayuwar da kake son a kashe wanda yake ta wannan hanya ce bukatar ta za ta biya jama'a akwai sauƙi ga kashe musulmi kashe mumini babu sauƙi to sannan ka ɗoka ma ba musulmi na ba kafiri ne wanda yake ana zaune da shi lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat aljanna duk wanda ya kashe kafirin da ake zaune da shi lafiya lau kafirin amana to ba zai ba zai shaki kamshin aljanna ba ana samun kamshin aljanna ta hiyar shekara 500 to nisan sa tsakani da aljanna ya yi shekara ta yin shekara ɗari biyar wani hadisi wanda imamun nasa'i da imamun hakim suka ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu zambin asallahu an ya rahu illa rajul ya mutu kafiran awar rajul ya kasu muminan muta'ammidan duk laifin da ake wa Allah akwai tsammanin Allah ya yi mutum shi ko da ya mutu yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin da ya mutu yana kaji wannan shi an yanke kauna da shi da rahama Allah shi da aljanna ko samun gamara haihata haihata awur rajul ko kuma mutumin da namiji ne ko mace mai ƙaryan hali ya katulu ko ta katulu muminan aw muminata wanda ya kashe ko ta kashe mumini muta'ammidan kuma da gangan to waɗanga an shi cikin tsammanin samun gafara saboda haka nan a wannan matsaya a wannan gaba muna kira da murya alkur'ani da murya ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa 'yan siyasa mutu ji tsoron Allah siyasa ga ta nan ta tun karo yanzu abin inda ya gabata ƙura ta muske zagar shugabannin fati kawai ya zama alaƙaƙai ko ba haka ba wasu wurare sai da an yi damutsa wani wasu wurare ma sai ya tsoko sanduna da za a yin fada ko an yi buge-buge an yi fada to ina ta an kai ga tsaye da 'yan takara ina ta an kai ga lokacin zaɓe jewa ƙuri'a da kuma ƙidan ya ƙuri'a wani ya ci wane abin ci ba kun ga sai an kai zuciya nesa saboda haka su ji tsoron Allah su ma waɗanda ake amfani da su musulmi ne yaran musulmi ne ga 'ya'yan musulmi ne na san su zai ci ba wanda zai shiga banga ko ba wanda zai zama dan daba a ce dattijon daba ne don shi dattijo ba a ce dan daba sai da a ce dattijon daba ko to akwai dattijon da zai zama da yadda a ce mai dattijon daba to yaran da ake ce mai yan daba ko yan sara suka wasu ne munan ana ce musu yan banga ko ana ta yan banga siyasa to su ji tsoron Allah su da masu gidajen su mutunta rayuwar dan adam domin a wurin su waɗanda ake yawo da mota suna shillo sun sako kawunan su ƙasa suna faɗin a tabu da gudale suna ganin da su sun sai da rayuwa kuma rayuwa kowa ba ta da daraja gare su wala Allah saboda an yan musu yan kuɗi ko an ba su kayan maye sun sha sun ɓata hankali to su ji tsoron Allah su bar wasa da rayukan mutane waɗanda sun kasa su kuma su ji tsoron waɗanda suke neman mulki da waɗanda suke rike da mulkin su suna ganin sai an yi haka za su kare mulkin su ma su ji tsoron su san cewa ayoyin ga da muka karanta da hadisan ga da muka karanta magana Allah maganar manzon Allah ba ta tashi tabban duk wanda ya keta doka Allah shi ko Allah yana yana yana yana mai hukuma in ma mulkin na sai ya samu mulkin ya zama fitina ya zama musiba gare shi wai don Allah kun ji jawabin da tsohon shugaban kasa marigayi Umar Musa ya addu'a ya Allah ya ji shi bayan zaɓe jawabin nan da ya game da halin 'yan siyasa da halin masu zaɓe to Allah kuna iya tunawa ai wa'azi na sai da ya taba kowa ya taba su waɗanda aka zaɓe yan siyasa da masu gidan siyasa masu gidan abin nan wanda iyayen gidan siyasa sannan da masu zaɓe ya nuna cewa ya kamata a dawo ga gaskiya a yi siyasa ta gaskiya kada a yi magudi a bar magudi magudi mai da kyawu sannan a bar rigingimu idan mutum ya bi mugunyar hanya ya samu mulki ya ce sai ya zama mulkin nan ya zama fitina ya zama ba gare su kuma waɗanda sun ka suka kaucewa hanya suka ce sai wane sai wane ya kai to sai ya kai ba bisa hanya ta kware ba ya ce sai Allah ya jarabe su burin su ya kaza cika sai su dawo suna zagi su zan makiya tsakaninsu da wannan da sun ka ce sai ya kai sai ya kai labari in ba shi ba sai dai abu sai kafa katako to Allah abin a saurari wannan kasan gidan rajin na aikin abin da ikuti yake suna suna yawan maimaita wannan wannan jawabin na shugaban Amurka to sannan yan wasi da mamu fatan mutane wannan babu da za a yi muryan mu ta kai gare su za haka su ni za mu ce game da ba abin da za mu gaya masu waɗanda a kusa ga mu yan siyasa da yan bangar siyasa amma kai yanzu mai satan mutane ya rike sai an ba shi kuɗi ya zo satan mutum sai ya jibi wanda ya shekaru yana da kuɗi ya tara 'yan miliyoyi sai ya ce bari ya je ya sharfe shi sai an sace kuɗin nan sannan ya sake shi sakkwato na taɓa jin wannan aka ce an kama sun ka ce sai an ba su miliyan hamsin kuma sai da aka ba su wasu na cewa ma miliyan ɗari da hamsin na aka ba su an dai takaita na an boye abin to kaga shi abin da yan uwa ne za su ga rayuwar shi ko da bai da ko kwabo ta yi musu a ce babu shi don haka suna iya tattara kuɗin nan su kai babu wata za su sai a samu wani in talakkana in talakana sai a ce sai an bada miliyan guda wani ma ana karɓar ɗari biyar akwai wani direba da na taɓa samun labari zamfara an ka ce an kama shi direba ne bai da ma motar kai ne taɓa kalasa ya kai amma da an ka shaɓe ga motar nan ta taɓa kalasa an ka ce sai ya kawo dubu ɗari biyar bai da su sun ka ce suna kashe shi an ba ka ba akwai gida da ya fara gina an ka sai fa an ka ci bashi an ka cika an kai musu to yanzu ku dibi musibar da ke faruwa irin zamfara da kaduna wajen binnin bari sai ka ji an ce matafa an kashe mutum hamsin matafa wani gari an zo wani ƙauye an kashe mutum hamsin mutum ɗari an mai da rayuka mutane ba su da daraja faɗo ma ya yi su daraja don direban mota sau da dama na taɓa ganin wanda ya kai kauce ma kwaɗo ya faɗi har ya faɗi ya shiga daji ya faɗi a shekara ana tausan kwaɗo kenan rayuwar kwaɗo ta yi mutanen najeriya daraja yanzu a wajen waɗanda mutane masu satan mutane da yawanci saboda haka sai mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana zama lafiya wannan ƙasa ya kawo mana canji wato na irin wannan rayuwa daga bale an koma wajen yan boko haram irin yadda suke kai hari ga ƙauyukan mutane sai a rasa su mina na suka so shi don ba kuɗi sun kace suka zo su amsa ba ba jiyun mulki sun kace su yi ba a'a suna kuma mutanen gaba mulki in ma mulkin na ba gare su mulki talakawa na da barikin soja suna kai sai a ce to da gwamnati su wada da barikin yan sanda suna kai hari sai a ce da gwamnati su wada a'a kauye an kaje aka kai ma wani kai a kan a kai ma kauye hari a babbaki a kunna a kewaye kowa bai hita a kunna wuta wanda ya hito sai a daɗi ko a mai kara Allah ya taimaki wannan gwamnati wajen kawar da wayannan irhabiyu na wato wayannan yan ta'adda wannan kai ke nan game da na eh hmm. to shi ni yadda mai gina wato shaidun ji da gani yake cewa shi gaba gare wani dan bangar siyasa yake cewa mai gidansa na siyasa garin ga duk wanda hake son mu kashe za mu kashe shi duk wanda haka son mu kashe garin ga za mu kashe shi to shine na tambaye ne to shi mai gidan mi yace mi ya ta baki ne yace to bai tsaya ji karshen shin ya mai sa mai da martani ko ko a'a ya ya bashi goron wannan magana da yayi kun ga ya kamata wajibi ne wa'yan nan masu gidajen na siyasa daga ran nan ce na kore ka da gidana na kore ka daga gidana kakka sake taho a gidana amma in bai mai haka ba kenan ya bashi goyon baya sai ya ci gaba Thank <laughs> you. wani masanin siyasa ya ce yan siyasa sun yi san irin waɗannan yan tsara suka yan kundun bala fiye da limamin shi yanzu liman babu kudu da ya ka ba su addu'a ba a san addu'a don mahi yawan yan siyasa ba addu'a suke so abinda suke so malamin da an matsafi malam boka wanda zai ce ka ci na diba cikin ruwa ina kofin ruwa a kawo wani kofin ruwa ko tasa ruwa ya diba cikin ruwan sai ce to ka gani ga ka bisa kujera ta kaza ka ci an gama kaga kenan wanda malami ko boka zai ba shi kujera irin wannan wannan malami suke bukata da wani zai ce wajen wani malami ya ce akwai waɗanda na Allah akwai masu imani amma akwai waɗanda san ba su yarda cewa yi musu addu'a ba kana yana zuwa ya ce zan shiga takara ina neman malam a taimaka min kana cewa addu'a za ma sai ya bata hukka kuma in yayi ne kawo sadaka ma zai koma da kaya ne domin bai ji hanyar da zaka taimaka min bai ji ka bi hanyar da za a taimaka mishi amma da cewa an kai to za a kawo sa da rago da kaji kaza da dunkulen dawo 150 sannan za ka sau turare turaren wurudi nau'i kaza da kaza da kaza da kaza sai ta tubarin to kama jikina lalle wanga malam na lalle malam za a taimaka Allah ya tsawata to muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da jama'a tun da dai duk musulmi ne duk musulmi ne to ya za a yi ka bi hanyar da za a ga cewa ya kamata sai wasu sun rasa rayukansu sannan kai buƙatar ka tabiya sai adadi san sun musulmi ya rage sannan kai ka cimma bukatar ka me yana amfani wannan wa bayyana ta'ala bima ya ce ubangiji tabaraka wata ala ya yi bayani a cikin aya mai zuwa na manna kaka bi kalimatul islam ya duk wanda ya furta kalmar musulunci yuhmalu alayhi za a ɗauke shi a matsayin musulmi wala ya li ahadin bai halatta ga wani mutum an yi rufe islamu ya yi raddi ga musulunci sai ce a'a ba mu yadda ba da gaske na ce ba mu yadda musulmi na tun da ya ce la ilaha illallah sai in wani abu ya yi. ko wata magana ya faɗi ko ya aikata wani aiki wanda ya kare ta shi ya walwale wannan musuluncin nashi illa bi dalilin shari'i shine sai da dalili da shari'a ya annal hukuma bi zahir domin hukuncin da mutane muke yi mu abinda aka ce mu yi hukunci da zahiri abinda ya bayyana wa yudraku al-batil sai a bar abinda aka koyi lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ke hukunci da abinda aka mi Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون تبتغون Allah mai girma da haka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka gaskata suka yi imani idza darabtum fil ard idan kuka yi tafiya wajen jihadi cikin kasa wato fi sabilillahi saboda addinin Allah ta bayyanu to ku yi bincike wato kamin ku zartar ku yi bincike wa fi qira'atin bil musallata fi mawdi'i fa sabbitu wala taqulu liman ah, liman alqa ilaykum assalama wato kada ku ce ma wanda ya yi muku sallama ya jiha muku gaisuwar musulunci yace muku yace muku assalamu alaikum ku ce mai lasta muminin kai ba mumini ba ne wannan ka faɗi na kawai don kare kanka wa inna ma kulta hala taqiyatan li nafsika ka faɗi wannan sallama ka yi garkuwa da ita ne don ka kare kanka ya ce wa ma laka malaka da dukiyarka to an na na fara min sahabati cewa wasu jama'a kamar mutum goma daga cikin sahabbai marru bi rajulin min bani sulaimi sun shuda ga wani mutum daga cikin kabilar bani sulaimi wa huwa yasuku man ya koro tumakin shi ko awaki ne fa sallama alaihi sai musu sallama fa qalu to dama kabila ta abokan yaki ana cikin wato fada da mutane shi faƙalu ma sallama alaina sai wannan jama'a suka ce bai yi muna sallama don komi ba illa taqiyatan sai dai ya kare kai faqatalu sai suka kashe shi wasaqu ganamu suka koro tumakin ganima Allah Ta wa ta'ala yace kada ku yi haka tabtaguna tatalibuna da zalika aradal hayatid duniya. don ku nemi wata wata hoton duniya wani jin dadin duniya min ganima na ganima wannan gani ba komai ba ce rayuwar mumini ita da girma kada ku taɓa rayuwar mumini don sa abin da ake tsammani a samu ko da akan shakka ne fa inda Allahi magani mu kasira a wurin ubangiji akwai ganimomi da yawa da ya tattala mu tugunikum an katira mislihi limalim wanda wannan ganimar da Allah ya shirya muku wanda zai ba ku ta wadatar da ku daga dukiyar irin wanga ko a kashe shi don dukiya ta yi kazalika kuntum min qabl kuma haka kuka kasance kamin wannan lokaci to usamu dima'ukum ana tsare jinenan ku wa amwalukum da dukiyoyinku bi mujarrad da kuma shahada da zaran kun ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi ma tun ya nuna muku cewa shi musulmi ne to ku bar shi don haka kun yi kuskure wato na taba shi fa mannallahu alaikum kuma haka kun ka faro wato sannu sannu sannu da ba imanin ku yayi kari Allah ya muku baiwa bil ishtihari bil imani kuka shahara da imani wal istiqama kuka samu istiqama fata bayyana don haka ku rinka yin bincike an taka tulu mu'minan kada ku kashe mu'mini wa fa'alu bil zahiri fil islami ku yi mu'amala da wanda ya shigo cikin musulunci kama ku ila bikum kama yadda kuma haka an kai mu'amala da ku da imani mai rauni amma aka rika ku haka nan kuka ci gaba har imani yayi karfi inna allaha kana bima ta'maluna kabira lalle ubangiji Allah tabaraka wata'ala ya kasance mai masani ne mai bada labari ga abin da kuke aikatawa fa yajadikum bihi sai ya saka muku da shi wa jibul adalu kuma a wa jibul adala Allah yana son adalci wa ya zulma Allah ba ya son zalunci a wasu malaman tafsiri sun ce dalilin ka wannan aya ya an ta samun haka ba ɗaya ba domin shi ma wato usama bin zai ya taɓa samun irin wannan ana cikin yaƙi sai wani kafiri ya yi ta kashin mutane usama bin zai da radiyallahu anhu sai ya kai doki ya kai hari gare shi zai kashe shi ya doki takobinsa ya cira ya tare sai ce la ilaha illa kun ga shi ma ya nuna musulunci sai usama ya sare mai kai sakamakon abin da yawa musulmi to da ya ce faɗa manzo Allah cewa ai akwai wani kafiri wanda ya yi mana fanna ya karkashe mana mutane amma da na zo zan kashe shi sai ce la ilaha illa amma na kai shi kasa bai kai labari to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kana kashe shi ya ce la ilaha illa sai da annabi ya maimaita so uku har Usama tun da zai da yake sai da ni gure a tsayar nan na musulunci sabon musulunci ne don na ji kunya Usama ya ce ya rasulullah ni tsammani na ya yi wannan na da ya kare kai ne garkuwa ta kawai yi. ya yi gaba kuma ya ci gaba da wannan banna ya ce ka ta ga nutsiya ta ka ga nufiya ba da gaske kai ba saboda haka musulmi yana da daraja ba ya halatta a keta alfarmar musulmi musamman ma rayuwa ta kullul musulmi alal musulmi hawa damuhu wa maluhu wa irdu musulmi gaba ɗaya shi alfarma gani Allah ya haramta a keta alfarmar jininsa rayuwa ce ba a taba dukiyar musulmi ba a taba mutuncin musulmi ba a taba don haka wajibi ne mu kula da wannan alfarma da martaba da Allah ya yi wa rayuwar musulmi kuma ina jin nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfani mu da abin da muka karanta muka ji kuma Allah ya kara mana ilimi mai amfani ya ba mu jifa aiki da ilimi a ƙulu ƙuli haɗa a ƙasar turun wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi